garkon bagar musa da shi da garkon bagar sisko garkon musa sisko musa sisko musa babar sisko garko babar musa shafar babar sisko musa wannan dabbar wallahi shi ne a yi ta kare mai ba a daura har ba kwallo ba ake kira wannan wurin gudu eh na ga yadda ga yadda ne ya zauna wallahi jira kai yake da ai kisa ha yake ce mai mutunci ka shigo to ka shirya tun san ai ta dambe eh kai dogon da abu fusko garko ko san madina dukkan ne bari mu ga ne ne cikakken baka tana cikin ku ta ha ha ha ha. kokowa wane ne cikakken mutum a cikin ku wane ne shek a cikin ku kai garkuwa ta san wahala ya san wahala wallahi yau da kona gudu muhammad da ya ci baba yan sanda ya ci autan mamman ya ci baba yan sanda baba yan sanda ya tafi ko babu sallama wa kai wallahi baba yan sanda ya tafi babu sallama baba yan sanda ya tafi babu sallama baba yan sanda ya tafi babu sallama kai kai daure ku a sa muku salatar ku zo a kai ka saba ita salatar kai ka saba ita salatar ka saba mai masauki shirya kai shirya wanda ya sanya da sanya aikin gara garkon bagon musan kaduna abban cisco garkuwan bagon musan kaduna abban cisco abban cisco ake ta garkuwan bagon musan kaduna to me yasa kai da kai ya baka fadi garkuwan bagon musan kaduna abban cisco garkuwan bagon musan kaduna abban cisco ga suna ana fafatawa ga suna ana fafatawa duk katsina ne tsakanin da yi ne da dan dume tsakanin da yi ne da dan dume duk katsina ne ga suna ana fafatawa ga suna ana fafatawa kai kai kai kai wanda ya juya fade huta wanda ya juya fade huta tsakanin da yi ne da dan dume ga suna ana fafatawa abban cisco garkon bakon musan kaduna abban jisko garkon ba musan kaduna abban jisko sanya hakuri ne kasu ana fafata sanya hakuri hade wanda ya juya hade huta ana cikin dambe garkon ba abban musa garkon ka sama ana ya sama ana ya kuka tira ne wallahi garkuwa wallahi garkuwa wallahi ya mutu kamar yana ya mutu kamar yana wallahi musa ba ya ci ba ya ci a amma garko ba agwar musa ba su wuri wuri a هاي هاي يجرى على أصاب أصاب دولة سمك إيه بعدين هاي أنا أنا أنا أنا

mai masarautar baki sai ka da ya rage yanzu yawa da kai da kake kure kure ma Harapan empenna haka. والله خلينا كده كده في نجا كمان يا رجاله رجاله رجاله لا لا لا لا araba Allah araba Allah jama jajos yana jama da za ya da ce amma raba da belin da Allah ya da raba da belin da Allah ya da da raba da belin da Allah abba abba abba su Allah shajos ya raba su shajos raba